فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم to shinkafarai suna jiran alkiyama ta zo musu ne babu tsammani to alamominta sun zo daga ciki akwai aiko manzon Allah da tsagewar wata to da yawa za su tuna idan alkiyama ta zo musu